بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خير عباد الله أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأهل أخرة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقهوا قولي اما بعد يا اخوان مسلمي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna ƙare mu Allah godiya subhanahu wata'ala da ikonsa da yardarsa muka sake haduwa a nan masjidu abi huraira ta radiyallahu anhu a nan cikin garin augi augi local government headquarter domin mu ci gaba da karatu a cikin littafin Allah mai tsarki eh, mu ci gaba da karatu a cikin littafin imamun nawawi riyadus salihin afwan wanda yau muna goma sha tara ga watan ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa wannan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da biyu wanda ya dai da yau muna ɗaya ga watan biyar miladiya shekara 2021 na fata Allah ya mana jagora a cikin wannan karatu ya Allah ka farfi da mu wa'annan hadisai kuma mu ikon yin aiki da su idan zuma ba su manta ba mun kwana ƙarshen babi na ɗari uku da hamsin da uku yau za mu tashi babi na ɗari uku da hamsin da hudu insha Allah a cikin littafin imamun nauyi saboda haka yau za mu tashi babu tahrimi ihdadul mar'ati a mayyitin fawqa thalathati ayyamin illa ala zawjiha arba'ata ashhurin wa ashrata ayyam babin da za mu tashi shine babin da ke magana akan haramcin yin takaba ga mace akan wani mamaci da ya rasu sama da kwana uku sai akan mijinta idan mijin ta ya rasu za ta yi ta ashirin wa ashara ta ayyama wata hudu kwana goma za ta yi amma in ba mijinta ba ne wani na ya mutu biyar take da shi ko mahaifinta na ya rasu ba ta wuce kwana uku da yin ta kaba nan ya kamata mata su fahimci mi a ta kaba shekaran jiya mun tashi karatu wata ɗaliba ta yi min tambaya malam wai shi wai na al'ammi aka kuma ta kaba kakana aka yanta litti babu abin da aka kaba illa matsalin min ta yara su ta nisanci kayayyaki kawa kuma ta bar hita sai da lura ba a sa turare ba a shafa kwalli ba a sa tuwahin da aka rini na alfahari duk wani abin da ke gwada cewa abin bai koda ya wato ba a yi shi fita sai in ta kama dole ba ta zuwa ko'ina da ta kama shekara guda na ake mace in bin ziyarar sun tafi shekara guda amma daga baya sai allah ya soke wannan sai ya kawo magana wata hudu kwana goma kenan ka ga in ka ji ba za ka ga ta kaba da mace ba sa sana aka yi ba su mata sun ɗauka yan bilin mace da ɗayar su sai an samu tsohuwa ta so ta sa ta kaba sannan ina za ta yi da kuma ita ka shishe ka kaga in ka diba wannan musulunci bai kusan da wannan ba mace mijin kina rasuwa ki shiga ta kaba ko ki sani ko ba ki sani ba shi yasa aka ce a musulunci mutumin ta su ba gabatar labari ba samu labari ba sai ta ƙari ta ba shi ke sa gama ko da labarin musulmi ya zo mata ta yi wata hudu kwana goma shi ke sa gama ta ba kaga ina magana safana za a yi wadda allah malam yana aka wankan ta ba Sai ce ba wanka na kai ta taba ba wanka na kai ba sai ta yawanto tana cikin wanka ba ta fita ba to wani irin wanka na take halar babu wani wanka da aka yi ta kaba illa kawai mace ta nisanci kayan kawa da turare da kwalli da tuwahi na alfahari sai ta yi waɗannan wata hudu kwana goma kawai shi aka sai mata kaba amma sai da mata in tana ta wasu sai da zuba da hannu kullum a ake ta tasbaha da hannun sarki da jallo ko ma na da ba ba na yanzu ba su rika jallo a yanzu sannan ba haka azumin sa rike jigi ko yuka don saboda kada wani ringa ba su tsoro wasu mata suka ga sai an ba ta laya ta tsara saboda tana gani ne in dare yayi tana ganin miji inda ya saboda haka sai an ba ta laya ta ɗarma saboda jin tsoro to duk wannan gaskiya ba musulunci ba ne ba wa wanda ta kaba illa mace ta nisanci kayan kawa ta nisanci hita da shafa kulle sauransu don da an ganta a tabbatar cewa a yi mata rasuwa amma miji shi aka wa wata hudu kwana goma amma duk wanda ba miji ba ko uban cikin ta ba ta wace kwana uku kawai ko da shi ya rasu cikin da mahaifinta ba ta ta kawai da kwana uku ko ɗanta ya rasu ko ƙane kowa ba ta wata kwana uku shi ne yake cewa an ba binti abin salama radiyallahu anha radiyallahu anhu maqalat an karɓo daga zainab ya abu salma Allah ya ƙara mata yadda ta ce dakhaltu ala ummi habiba na shiga wurin ummu habiba hindu binta abi sufyan radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hina tuwfiya abuha yayin da mahaifinta ya zamba abu sufyan ibn haram radiyallahu anhu Allah ya kara masa yadda fada'at bi qibin fihi sufra sai ce a kawo mata turare fihi sufratu khaluq a ciki akwai wata kada da turare khaluq wannan turare ne au gairihi ko waninsa fadahanat minhu jariyatan sai ta shahama wata kuyanga ko wata yarinya sun mamasat are da sai ta shahama da mutsanta sun makasa ce wallahi mali da ɗibin haja banda bukatar turare غير أني سمعت رسول الله ما يقول ناجما ذا الله ينا فدا ألم برا كمنبري وذا الله ينا تيوا لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر baya halatta ga wata mata ta yi imani da Allah daga sakin kiyama an tuhidda ta yi ta kaba alama yi akan wani mamaci fauka salatu layali sama da dare uku illa ala zaudin sai akan mijinta in ya rasu arba'a ta ashirin wa ashara wata hudu kwana goma qalat zainab sai zainab ta ce summa dakhaltu ala zainab Binta jahash sannan shiga wurin zainab Binta jahash ita ma matan manzo Allah ce radiyallahu anha hina a akuha ya ɗan uwanta ya zan babu ita kuma ƙanan tana ya zai rasu kowanta ita ma fadda a dubu ɗibin ta ce a kama turare fa masa fi wannan turaren ga jikinta sun matsala sanan ta ce wallahi amma wallahi mali bi ɗibin haja ta ce wallahi banda buƙatar turare gaira an ne sai da ni sami ita rasulullah sama ya ku lajimin za Allah yana faɗa alimin bar akan mimbari la ya hilu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir baya halitta ga wata mata ta yi imani da Allah daga tasin kiyama an da alamayyakin ta yi ta kaba magusta kama ga wani mamaci da ya rasu fauka salata layalin ko fauka salatin sama da kwana uku illa alazajin sai aka miji in ya rasu arba'ata ashirin wa ashara wata hudu kwana goma muttafaqun alai. wannan hadisin bukhari da musulun suka rawaito shi kenan idan muka dibi wannan hadisi yana karantar da mu matan sahabbai suka sha sunna sai su yi abin da ba ba su da ni ba su da bukata da yin don a karantar da mutane cewa abin nan ba a yi don a lalata wata al'ada ko wata doka ana son a kashe ta sai su a yi wani abu alaikum ba zuwa ina fatan mun gane magana su waɗanda matan guda biyu ta farko babansa ya zamba mu ta ɗauku turare ta ce a kawo ta shafa ta shafa ba jikinta da mutsanta ta ce wallahi banda bukatar turare illa na yana don in kare al'adar wasu mata in uwayen sun karasu uban cikin ta in yi rasu sun shiga ta kaba don ta ɓata wannan al'ada ita kuma zainabu ɗan uwanta na yaransu wa ko ƙani yaransu ita ma sai a kawo turare don su shafa don a gwada cewa mutuwar dan uwa bai sa aika ka ba kenan wa da matsayin da in ya mutu aika ka sai miji sana hadisi ya gwada halaccin yin takaba amma ga abin da bai wuce kwana uku ba amma shi miji sai an yi wata hudu da kwana goma ana takaba kaga tun nan mata ya kamata ku ɗauka cewa miji ya yi babanki mijinki ya fi babanki zama ina fatan mun gane magana sannan bayan haka idan muka dubi wannan hadisi yana kara karantar da mu cewa su matan sahabbai suna zuwa jima'a kuma suna sauraron hudubar da aka yi don ta ce a kan mumbari manzan Allah suka ji ce bai halatta ga mace ga wata mace ta yi imani da Allah ran tashin kiyama ta yi ta kaba ko ta yi mugusta kama a kan mutuwar wani sama da kwana uku sai a kan mijinta wata hudu kwana goma jama'a ina fatan mun gane magana kenan wannan ya gwada cewa mata suna jin abin da annabi suna saurare suna zuwa jima'a suna jin abin da aka nan ba muna magana cewa mata ku zuwa jima'a ba a su wa'annan magabata suna zuwa hajjima a lokaci kuma har yanzu su masallatai in ka je wasu birane in za a wa mata provision inda suka salla cikin masallaci in ka taya mai nan za ka iske akwai inda aka mata provision inda suka na namiji bai shiga wurin hadda tikafi akwai inda mata ka tikafi cikin cikin masallaci ba su haɗuwa da maza sai ku sai da kai kuna tikafi tana wurin mata kana wurin maza sai a gaba ku yi zo ku yi gida zama ina fatan mun gane magana saboda haka wannan hadisin ma ya karantar da mu cewa mata suna zuwa suna sauraren annabi sallallahu alaihi akan mimbari ga abin da yake ga abin da yake akwai wata mata ce ta hada ce su wasu abin nan qaf ga bakin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda kafin da yake mata cikin sallah shi yasa hana mata zuwa masallaci bai da kyau inda sun ci suna zuwa wasu na hana mata zuwa masallaci a'a in ji tana gabata amma annabi ya ce wa buyutuhun na khairul lahunna kunan su yayi musu alheri amma in suna zuwa ba kana ba la tamnawu ima allahi ima allahi ima allahi masajid allahi kada ku hana mata bayan Allah zuwa masallatin Allah in ta ce zanna to kaka ce a'a ba ta zuwa da hannu ya ce kada ka hana mata jama'a ina fatan mun gane magana to Allah ka ba mu ikon ganewa kenan kun ga wannan hadisi ya gwada mana ana yin takaba masana yin takaba in mijinta ya rasu wata hudu da kwana goma amma kada a manta cewa idan mace tana da juna biyu ta yi kusan haihuwa mijinta Allah ya mai cika wata ta haihu ba a jima ba sai ga ta haihu to ta gama idda kuma ta gama takaba da iddata ta kabata gaba ɗaya wuri biyar su tana haihuwa ta gaba to wata mata da binta ya mutu wurin yaƙi ya shahada bayan an kwana da kalila sai ga ta haihu ta gama wanka sai ta fara kawa tana hituwa tana bayan sai yan wanda suka ce a ke wance ina magana kwalliya gare ki tun da dai ba aiwata wadda fara ce ai da an aihu shi ke ba sai da kifin ya kai wajen manzan Allah ina jin hadisin su bai a sau da annabi ya ce ai dama haka ne wata ulhamli shi ne gama idda za haihu shi ke ba magana wata da kwana goma amma ita wadda ba ta da ciki to ita za ta yi wata da kwana goma tana jira sannan na gaya mana baya cewa in labari bai iso mata ba duran da labari ya iso mata za ta kila kwana nawa ya da rasuwa sai ta dora daga nan su ci gaba wata kuma kila ko labari ka iso mata ma hawa annan kwanakin sun kage ta gama iddata jama'a ina fatan mun gane magana Allah ka ba mu ikon gane yace babu tahrimi bai'il hadir lil badi wa talaqi rukban wal bai'u ala bai'i akhihi wal khitbati ala khitbatihi illa an ya'zana aw yarudda babu da ke magana akan haramcin ciniki cinikin mutunan birni kan da mutunan ƙauye talakar rukuban da kuma haɗuwa da wato masu kawo abinci masu kawo abinci da ƙauye a kare su da bakin gari a sai kayan su ko a kare su a an shi kayan su ce kawo su samu walbai wa alabai a kai da kuma ciniki akan cinikin ɗan uwa mutum na cikin ciniki yana faɗin habawa ne kamar min sai ce ƙara dai sai wani sai ce to ni na ƙara in ba a ba ba a yin haka da kuma neman aure akan neman auren ɗan uwa sai in ya yi izini ko kuma ya ya ya ya yi rabbi sai ya yi mai cewa to gaskiya ina faɗa wancan amma ni ma na ka dama ka shiga yana yi wa kai in ka dace shi ke nan sai in jaye eh kwayo ki da wani soyayya kai da abokin sana da ƙarfi soyayya suna da ƙarfi har ya kai yana ibar mai ya tana yi ba to shi na imamun nauyi wannan babi don saboda abinda akwai akwai matsala cikin mutunan birni ya tare mutunan ƙauye ya sai kaya ne ko kuma ya ansu kaya ne ya kawo ya ajiye wuri na yi shi sai so akwai don saboda malamai sun yi bayani suka ce abinda aka magana nan shi mutumin birni sai sai an su kayan sai ajiye wuri ne ce kai jira in sai su in ba kuɗinka ko kuma mutum ya sai kayan ya tura su gari bai san bi a farashin cikin gari ba saboda kai mutum nan kauye da so da kayan ka so da tsaba ka sa'i goma ba ka san nawa farashin kasuwa take ba yana yi wakila abin aka sashe ta ɗari uku shi ko sai ya sai ɗari biyu da hamsin jama'a ina fata mun gane magana to Allah ka babu ikon gane yace an anas radiyallahu anhu qal naha rasulullahi an yabi al-hadir libadin an karbo daga anas Allah ya kara masa yadda ci annabi yayi hani da mutunan birni yayi ciki sai kaya ga mutunan kauye yace wa in kana akhahu li abihi wa ummihi yace ko da dan uwansa na uwa dai uba dai shina can kauye zamne ya dauka kaya ne ka tare shi ka sai kaya ne ba ya haka ka bai su ya kawo kasuwa ya so kasuwa ya ga farashin kasuwa take ciki a sai so haka ya ce kuwa dan uwa yana uwa yau ba na biyar suka ai haka ta rufe nan mutanen mu suna tayin haka hukuma na kokarin hana su ba su gani in ka ce abin da za ko ina ga kuma har dai lokacin tsayin tsaba yi a yi sai mutanen kauye a sai kayayyakin su ya ce wa annabi na umar radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam la talaqu sila'a kada ku tare kada ku dinga haduwa da hajoji hatta yi hubata biha ilal aswat sai an sauka da su a kasuwa kasuwanni ya dauko hajoji ko saman jakkai ko saman motoci ko menene kada ku tare ku saye sai an sauka da su kasuwa da kudu yanzu an ka sauke kasuwa yanzu kowa na sani na farashi yake kun ga duk waɗanda hanawa na ake saboda kada mutum yanzu mutum na so da tsabar sa'i goma sai sai suwa ɗari biyu da hamsin an ka sai ya kana sai an ka ba shi kuɗi bayan ya koma sai an ce wala ɗari uku ku take shi ka amma mutum ga ya cuce ni mutumin ga ya ci amana ta to kaga irin wagata abba su ce an cuce ni an ci amana ta ni wallahi ina san haka take wallahi ban ko bari amma sai an ka sai ɗari biyu da hamsin hamsin jama'a ina fata sun gane magana amma in mutum ya ga dama ya sai can kauye ya isko can ƙauyen sai wannan ko ɗari biyu biyu sai abuci babu laifi ka sauka can ƙauyen ka ce ga haka taho duk wanda tsaba ya kawo ka sai ɗari biyu biyu haka sai da gudu kowa sai ya kawo ko da ko can gari an sa ɗari uku amma su kawo hanyar za suna gari ka tare su suna ba su zama ina fata mun gane magana yace wa Ali ibn Abbas radiyallahu anhu ma qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ya tsigara min ta gare shi ya ce la talaqqur rukban kada ku hadu da wato mahaya dabbobi masu dauke da kayan sai suwa wala ya bi hadir libadin sannan kuma kada mutunan birni ya ciniki ga mutunan kauye daga shi sai shi fa qala lahu tawus sai tawus yake ce masa ibnu kaysan ma qawluhu shi wai meye ma'anar zancansa da yace la ya bi hadir libadin mi aka yi da kada mutunan birni ya sai ga mutunan kauye ƙara sai ce la ya kunu lahu simsara bai da dillali tsakaninsu babu dillali tsakaninsu shine simsara dillali wanda shi a shiga tsakani shi ya san wani abun yake to babu shi daga shi sai shine rasu wannan shi na abba su kenan ya akwai dillali wannan illa ta riga ta bushe zama ina ba ta sun zama dillali ko kenan dillanci yana da matsayi a addinin musulunci akwai dillali sai dai ka'idar sinin na abba yanzu ba su da don dillan yanzu ba su da abin cikin harkar su da yanzu ka ka'idar dillanci duk wanda ya baka sai da abu shi ka baka la'ada ko miliyan ka sai abu kai da ka sai baka ba da kofi wa ka ba suwa shi ne wanda ya baka sai da abu don shi ya baka wahala don abin nan da ya baka ya baka aiki ka ce ka kirayo ka sa waya ka kira masu saye ka te da kanka ka te inda wuri in hili na eh kuma ka fake mai kashi ɓarci kana nan kana tawa kwanka kenan shi na haka wa wa'ala eh wallahi mala ai mutane da gani ala da zau ai mutane da gani mala inda duk mutum na jin labarin su ko bai sayan su kwabo wallahi wani da gaske ina za a sayan hili mutum miliyan biyu sai su ce miliyan ɗaya dubu ɗari bakwai da hamsin an kuma gaskiya wurin na ya sayi eh kuma a ba su nasu ɗari biyu da hamsin nasu na sannan kuma bayan haka nan sai shi wanda ya sai ya ba su kuma sai mai sai ya ba su bangare biyu sai an ba su kuma ga abin da sun kai gefe to shi yasa kana ganin abubuwan ko sun ajiye wani bi ba abu ba tsaya ba tsaya su kai duk kuɗin da ba su da kyau ko an ajiye ba su tsayawa gaba suna kan samun kuɗi wallahi malam a ina ai akwai dubarun da suka yi akwai sakadun da ko sun cika gaba gare ka ba suna za a ba wuri ba ka ma sanin mai wurin kai za a ci shi mai hilin bai san wanda sai hili ne ba sannan kuma kai kai da kasai baka san mai hilin ba babu wanda su ɗaya ka sani da lalar <laughs> wallahi malam kuma wallahi san sanda mamalan shi wanda ya sayi ba da kuɗi ne cash amma saboda wani kwaɗai sai su ce to wallahi wani mutumin nan ya sayi wurin nan kaza amma dai kuɗi ba su kammala ba sai nan da wata guda da gaji amma dai ga wani abin da ya ba su a rike kaga ciniki ya riga ya kare su gare su wallahi an sababi na wata in kana jin in kana jin ka tsokarar da suka yi sai abin ya baka tsoro yanzu in ka ce sai akwai kasuwa kai kai da ka sai akuya sai ka ba da la'ada san shi ne akwai da ya ba da sai kuma sai an ba shi la'ada amma da ka'idar musulunci shi wanda ya ba da sai da akwai shi ka ba da la'ada kai balma ana cewa akwai ga taka nawa a kuɗinta kuma nawa za ka bani in kai suwa ba ita kuma a liki ya akwai a shari'a sun suka ce yana yiwa ka ce yau in ka sai da abin da tana dubu goma amma in ya wuce dubu biyar zan baka sai ka yi da kace in ka sai da abun ga yau to dubu goma zan baka kai lillahi amma in ya wuce dubu biyar zan baka ana yin haka kuma ya halatta da yanzu ya yi gaye kai kudin ka so a kawo maka da ya sai so abin da ya kawo sai ka bayar dubu goma ne shi kenan ya ci abu ne halatta sannan kuma kana aika to wanga abin da ke duk in ka sai suwa a dubu goma ciki ko yaushe na to daga nan shi ya riga ya san abin da abu an ba shi aiki yan jinga ta kusan son ya ci zai kama yawon baɗan mai sai duk inda aka samu ne ya yi kowa sani to Allah ya ba mu ikon gane ba ka dillanci na da babu cikin addinin musulunci sai dai sun bata su dillan sun bata abun ta yadda abun bai da kyau in ka ji abubuwan suke yi yace wa ana bi hurairah radiyallahu anhu qala an karbo daga abu hurairah Allah ya kara masa yadda ya ce naha rasulullah ma an yabi ahadir libadin manzon Allah yayi hani ga mutunan birni ya sai ga mutunan kauye sai manzon Allah ya ce wala tanajashu kada ku dinga yin kore abin da aka ce kore shine mutum ya iski kaya ya shirya da mai sai suwa sai tsala ma abin nan kuɗi alhali wannan annan gehi ana son ya taho aka so a kama katawa ta an ka haka musamman wani masu harkar dabbobi ka gara ko kana son ka sai sai wani ya sauri ya so ya kaɓa wani ciniki ne rago bai wuce dubu hamsin amma sai ya kai dubu sittin ko saba'in ga dai wanda ya sai shi ga hannun kasa kusan ko ɗaga abe ga hannun wanda ya sai ko ɗaga abe kuma sai ya yi kamar shi bai da alaƙa da su alhaji ɗan kore ɗaya na da masu kasuwan mashina su ma suna yi haka sai ga to ya buga mashin ya murda ya yi kuka sai ce 150 sai alhali ba shi tsangabe wasu 130 illa ya ka wannan aka son a tuwa aka kama <laughs> sai mutum ya sai ya ta gasa sai aika wanga bai wuce ta ba alhali koriya su wani sami yan kore ko yan da ko to duk wannan musulunci manzon Allah ya ce kada yi haka wala su kada ku yi kore wala yabi wala yabi ar-rajul ala bai'i akhihi kada mutum ya yi ciniki a kan cinikin dan uwansa idan mutum na cikin ciniki yana haba barmin shi kara min dai kada ka zo ka ce a kai in baka kara ni bare in ka yi haka Ya ce wala ya khutubu ala khutbati akhi kuma kada ya yi neman aure a kan neman auren dan uwansa ce wala tasalul mar'atu talaqa ukhtiha kuma kar ta nemi a saki ƴan uwarta fa'a ma fi ina'iha domin ta cika abinda a cikin kwanan idan a kori ƴan uwarta sai ya zan rabon ƴan uwarta ya kuma gare ta yanzu kada ta yi haka kenan kuma wannan hadisin ya shigo da ƙarin abubuwa daga cikin abubuwan da ya zo da ƙari kan su akwai wato abin nan kore wanda wanda wasu suke yi na ƴan kasuwa suke yi sannan akwai neman aure akan neman auren dan uwa a musulunci wato tsarin da akwai ne. a duk lokacin da mutum zai neman aure ana son ana ya binciki waliyan matan su ba shi dama kashi farrai kai gare ta mu ko yanzu al'adamu da zarar mutum na son yarinya da ganin ta zai fara wa magana to kaga in ka fara mata magana matsalar da an ka samu kila kai ka hi wancan ka hi shi wasu abubuwa to yanzu kana iya sa zuciyar ta shi ko wancan har riga an karkata da gai to yanzu ka ɓata magana wani ta zuwa ga su faɗa ma inda su to wallahi na samu dai wanda ya wanta dama wancan na rike ya tamfara ne to yanzu ga famanan na samu da gaskiya ni wancan gaskiya wanga dai na kasu yanzu amma haka in ya fara zuwa wurin ƴan uwanta waliyanta yayi magana sai to gaskiya wani akwai wanda a ciki kuma ai mai alƙawari saboda kai hankali jama'a ba shi kenan ba to amma yanzu matsalar da an ka samu ko kai ka baɗai yarinya yanzu ka ce wurin uwayen da ta yi magana sai a ce ka ce ka nemi so gare ka ka ce ka nemi so gare ka kare tun daga na ta magana jima ina ba ta sun gane magana ka lokacin bayan aure ba sai ku wata yarinya tare da abokina mun ka ce wurin kanan wan babanta sai ta to kuma ku ne wuce yaren nan to kuma da ɗaliba na ɗaliba ta wadda yake ba a shakkun komi cikin magana duk an bincike komi da komi illa ya ka ana son a samu izini ga uwayen sai ce a koma a nemi sauƙi da ya yaɓa to halin ɗaya sun ka sani to shi sa ba a musu ya ɗaya yanzu ba a shi musu gabar ke shi na sai ka abunka alhali yan uwa musulmi shi musulunci abin da ya kaso mutum ya bincika binciken da aka yi don kai ya kasance wani na ciki kai ka faɗo girshi ba tare ka shigar da magana inda ya kamata ba sai a dawo gare ka a yi tabbatun wani to kai musulmi in ka sani ga wanda a ciki haramun naka shiga musulunci ya haramta maka shiga saboda gudun kada alaka tsakanin don lalace don wallahi daga cikin abubuwan da ka sa adawa ba ta ƙarewa ka nufi mata wani ya raba ka da ita jima ko ba haka nan ba saboda wani wallahi bai bai yahewa ba wani bai yahewa in aka kasa shi ga mace wallahi bai yahewa adawa ta sai sai a karike ta dare ana yi ko da shi yayi aure amma ganin shi ka duk duniya nan ga matan nan kuma wani bai kyauta ya mutum da ya raba shi da matar da ya kuɗe su sake sun yawa to shi yasa musulunci ya ce kada mutum ya yi nema a kan neman ɗan uwansa sannan kuma annabi sun ma ya ce kada mace ta nemi a saki ya uwarta wasu mata suna da irin wannan al'ada to ni ho gaskiya ne in za ka zama yin sai ka saki wanci saboda mai saboda ni ban iya zama da kai tare da ita saboda ta lura cewa lalle ya mutu santa saboda ka yanzu in ba sakin waccan an kai ba ita ba ta izuma da shi kuma ta sani cewa ta mallake shi gaba ɗaya yanzu dole saki zai yi to manzon Allah ya ce kada ki nemi a saki yaƙoƙi ko kada ki sharɗanta sakin yaƙoƙi a cikin lamarin ki kun san al'adar maza wani lokaci namiji in ya kai ga wanda ya kasu sai duniyar Allah na an tare da wakka saboda ko ya saki waccan babu komi ba a yin haka abinda aka so ka riƙe duka ko ba gaskiya ba sannan akwai wani karatu da liman ya yi shekarar jiya ko ma ya ce mata su sani ba ba ka naka zamani kai na wani wa ke zama da miji wurin shekara 20 kuna tare yanzu ya yi wata ki ce yadda an kai wancan zama kuma yanzu haka za a yi wugar ta sabuwa sabuwa jiya jiya ki ce yadda zai yi mata hakan zai miki bai yiwa gare ki kiwa kanki abinci don tambaya ta an ka rubuto sai limai wannan bayani cewa yarna miji ya yi aure ga uwarsu wajen kusan shekara 20 ga amarya ga atayi sai ana ganin wasu abubuwa ya kuma wajen waccan abubuwan da aka wa waccan ba wa uwarsu haka shi ne zuwa sun su ja hakinsu eh, eh shi na liman ya mana wuce mata su sani cewa ba ka zamani kai na wani ke ta duniya ke lokacin kin tare da ki shekara 20 kuna tare kuma yanzu ka so wagga da an kawo yanzu kuma yadda an kai wata rayuwa ita ba ki bari ta na ta bai yi a gare ki na eh ba rashin adalci na ba ai adalci ya tabbata wurare kamar uku haka ko ba gaskiya ba amma abin da a cikin rai babu adalci ciki Allah ba zai kama mutum game da wannan ba in ko zai kama da manzon Allah zai kama ina fata kun gane na na saudar ta gacewa cewa lalle Aisha tana daga cikin tana gaban goshin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ji ta ga alama aurenka na iya mutuwa gidan manzan Allah sanadiyya aisha ta ce to ya rasu la aisul wani sulu za a yi ni dai kwana na ba aisha kwana na ko lalai shekara ta kun fitin gare ta to kina kina abin gare yar shekara go shekara goma ko yar shekara tara ina kina yar shekara tara shekara 60 jama'a kun gane magana ga ta ga cewa zaman ya giya a wanta gidan manzo Allah ya mata alheri ce ai sulhu na ba Aisha fara na yi shikenan sai ya guta ta mutu ta zaman ta gidan manzo Allah kaga in rashin rashin adalci na wa za rabbi kenan ba ku yi magana ba abinda mata ya kamata su gano shine ki yi kokari lokacin ki aure mijinki ci wani ne kina farkon aure ne ki ji sai daɗi sosai duk wasu abubuwa har yanzu ke mallake zuciya kai har zuwa tsohuwa amma ke aure miji ba ki kore ba kun fara mujabada kun fara wahala ba ta ba baki gane ba komai zama da shi ba komai baki samu tare da shi ba hawa tattaho to yaya za a yi kuma a ce a ce ka bari abin ganka ya wuce kenuwa ka ta wuce sannan kuma ka to kenuwa wani ka ce sai ka bai da haka so bai yi ba saboda haka yana da kyau ya kasance mata su fahimci wannan sai hankalin su ya kwanta in namiji ya yi aure ke jayajayen ki laɓe gefe ki jira wata goza ita ma nasa in ta ƙari ita ma sai ƙaro wata ina fata kun gane magana ta ba ina muku magana akan wai muna son a mumuki hakin ku bane wallahi ba haka bane abinda aka so mutum ya sa hankali ya bi abubuwa kai zamani da mutunan da duk abinda aka samu ga shi ka san hali ne duka duka to yanzu kaga ya samu aure dan labe gehe ga wanda za a yi duk abubuwan da ya kamata kai kakka jin kakka yi bakin ciki kakka sa adawa kakka sa sharri ciki kai dai sa ido ga wanda za a yi za a dawo ma daga baya Allah ka ba mu ikon gane to manzon Allah ya ce kada ta nemi a saki ɗan uwarta don ta cika abin da a cikin kwanan ya zan duk abin da an ka samu ita za a kawo Allah ya ba mu ikon gane ya ce wafi riwayatin kala a cikin wata riwaya ya ce na ha rasulun su ma'anin talaki wanzan Allah ya yi daga haɗuwa da wato masu kawo abinci a tare su a sai wa an yabta almuhajiru lil arabi kuma an hana muhajiri ya sai gaba ƙauyen balarabi saboda shi muhajiri ɗan birni ya saboda ɗan makana shi ko balarabe da ƙauye fito ba wayansu guda ba ya ce wa an tushtari almar'atu talaqa ukhtiha kuma an hana mace sharɗanta wa miji sakin ya uwarta ni ho ba auren ka sai shari'a ina sai ka saki wanci sannan za mu yi aure to kar ta haka. wa an yastama ar-rajulu ala sawmi akhihi kuma haramun na mutum yayi kai tayin ciniki akan tayin dan uwansa wa naha anin najshi kuma annabi yayi hani daga kore kara ma abu kudi ba sai zakai wa tasriyati da kuma wato irin tasriyar da ake yi wa dabbobi a kyala dabba a ta nononta ba ko da aka kai ta kasuwa nono ya cika da hantsarta duk wanda ya gani a shawar sayan saboda ya ga dabba mai nono sosai to maza Allah ya hana wannan shi ne tasiriya kun ga wannan hadisi shi ma ya zo da ƙarin wato abin nan ƙarin wasu hukunce hukunci irin masu dabbobi suna da irin wannan sai a hana ma dabba abinci cikin teburin yi ƙato sai a ce ka amma dabba ga takoci ko kuma ya zan ta ba ta tsaba kwanaki ko da kai ta kasuwa sai a gasa nono da yawa ta ce kai waga dabba wasu ta yi kyau ba sai ka ta gida ka faɗi nonon ta sai a nono bai sake dawowa an yi ma a zanga an shaƙa maki kuma gaskiya ya sai yan waya suka so a ar shaƙe eh <laughs> na Allah ya gyara da saboda ka shi yasa ya kwa musulmi musulunci duk bai san abin da yasa bai san waɗanda abubuwa saboda ka a samu lalacewa alaƙoƙi tsakanin mutane don wanda ya yi ma haka nan ba a koma gan girma ne wajen to ita dabba in ka riga ka ɗauke da ka sai da ita sai ka tuwaɗe nuna sai ka gaza sake dawowa ba kana dama ka mai suwa ka mai suwa kuma ka mai da sa'in da binu tare da ita a ba ka nuna da ka saba shi a matsayin sa'in da binu da ka mai suwa ko ba gaskiya ba Allah ka ba mu ikon gane yace wa annabi na umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi zan Allah ya ce la yabi ba'dukum ala bai'i ba'd kada sashen ku yayi ciniki akan cinikin nan akan sashi cinikin sashi wani ya fara ciniki ka to ka hau sama ciniki ne wala ya khatubu ala khitbati akhihi sai kuma mutum bai halatta yayi neman aure akan neman auren dan uwansa illa an yi adana lahu sai inda ya masa izini shi ka cewa wani gaskiya ne da akwai wata yana na fara buɗatta amma dai gaskiya na ma izini ke maka shiga mu nema tare duk wanda ya samu cikin wani lalham ina fata kun fahimci maganar jama'a eh eh ko ya nema ya tattuwa na ji an ce ka fara buɗawanci in kayan izini ma sai in shiga sai ce na yi ma izini amma abinda ba su yi ya kai kai ne kai tsaye cewa ba ɗaya kai da ya riga ya san wani ya shiga ciki har ya zurfi ciki ko ba gaskiya ba <laughs> saboda haka gudun alaƙa ta samu matsala shi yasa aka yi haka jama'a ina fatan mun gane magana a'a yanzu ana makai akwai inda yake cewa idaraka na wata ƙara idan suka karkata kuma suka yi kusa su fi wani abin za a yanzu ka ce ka hito mun gama binciken mu ne game da kai mu amince yanzu kai muka je ka hito Ka ga yanzu an karkata kenan babu halin wani shiga amma inda ya kawai zuwa na yake ya nemi su gare ka to kai ma kana zuwa ka nema wani ya ce ya nema amma ran du'a ka karkata ga mutum guda ana sai ya kawo kayanka idan Allah ya gare muka yanzu sai ya kawo kayanka kayan shiga gida kenan ko engagement su ko sai i see i love na gani ina su ka sa da wani turanci suka yi i see i love su ɗan yan kayan da ka gani yanzu sun koma amurin azimin cikin gada argungu akwai wadda an ka ci kama tikaf da kaya shaƙe saboda waɗannan kayan wallahi sai an yi gayyan mata mota ta kai goma wani za a kai kayan nan za a kai mu wanci kayan na gani ina su eh? Eh. waɗannan kayan ɗin sun su yi awon duka su ƙari gaba ɗaya <laughs> mu su kayan bikin da goro kaga in ka diba za ka ga shari'a ba ta batun da wannan ba illa al'ada ta sai za ka raya ta yi ƙarfi ita ma za a to a bari saboda za ka yi jaye mutane a shiyasa. eh ga da ba su da shi ba a su masu ƙarfi ai sai da ƙarfi ne ya ƙari Eh, ga wanda bai da eh, bayan za ta yi kenan za a damu abin da a daidai su masu abin ainihin ga bari za su yi su ma dole saboda riyar abubuwan abin ya yi yawa ta kalifin ya yi yawa to Allah ta ba mu ikon gani to kun ji dai wannan hadisi ƙarin da ya shi ne sai in shi wanda ka baɗa na farko da aka karkata gare shi ya yi izini cewa na an ba dama in hito amma yanzu ni ma na baka dama yanzu ka shiga ba ina fata mun gane magana sannan akwai inda za a ce mutum ya hito sai a jira ne bai hito ba uwayen ya su jira ne kila ya kai wata uku sai ka tura jawanka sai ya bai tura kowa ba eh nan na aka cimma mataki in ba da gaskiya yake sai ga an cimma abin da ce to abin da aka so ka faɗa ma uwayen ka su ce ina faɗa musu sai ya zan ai jira ne shi kenan shiru babu wani labari ka gaba da gaskiya na yake to haka dawo gidanka ko ba gaskiya ba kenan ba da gaskiya na shi ban yi Allah ya ba mu ikon gane ba ce wa an uqba ibn amirin radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi yati almu'min akhul mu'min mu'mini dan uwan mu'mini ne fala ya hillu lil mu'min an yabta ala bai ba ya halatta da mu'mini yayi ciniki akan cinikin dan uwa wala ya ba ala ya kuma kada ya yi nema a kan neman dan uwansa hatta ya zara har sai shi dan uwan ya bai sai inda ya tuwa ne wanda nika nema gaskiya ni na bai na fi na shiga kuma an ce ne in hito eh, amma dai yanzu gaskiya na ga auren nan bai yiwa na bai. to in yi ya bari to wannan da dama shi shi sannan malamai sun yi bayanin cewa idan aka gane wanda ka neman tafasikin mutum ba mutum kirki ba ne to ya halatta wani mutum kirki ya toye gita ya shiga ya ce duk abin da aka kashe a faɗa mai ya biya kuma yana sun gane magana shin idan mutum ya taba mace kuɗi a ƙarshe sai ya gacewa kai abin nan bari zai yi shi abin da ya fata na an sa abu ne koko dai sun tafi haka nan eh sun ce ya bari ta eh wannan ta a shi wannan gaskiya na mai fi ƙohon suna yi magana ya ce inda mutum shi ya bari da kai dai su abubuwan da ya ba sun ta amma wasu na gan cewa ko da shi ya ce ya bari abubuwan da aka iskewa tsaye أقام لك يعني وإن أعطي بأهلك أصبع كيلي ترى من دي متى بصابع دوية دي سي متى بتعبون برو <laughs> ما الله الله ايه ايه ai wannan zai ko ciki tun da dai yanzu wato hinkahi ne na an kai tun da an hinkahi ne babu komai sai a akwai wani ɗalibi na da da ya wata yarinya ya ji mahani wanda ya ga sai ga wani mai ƙaihi ya tufo wanda ya ta wallahi ya haƙa miliyan ɗari ya ce wallahi wani katab guda an kai ne Thank <laughs> you. Eh, ya ce wallahi da an ka tuwa haske har sama ga abin da kashi an ka ce ana ƙara min na ɗaya ban lura na na ce ka ce ka ce komi ba ka so komi ka ce ka ce komi ba ka so gaba ɗaya kawar mata kashi ba a komi ka bai kuma wallahi haka an ka yanzu haka an wanke ta an bashi shi wanka ne gami dan yanzu kaga in yace yan gari guda na lokaci in an in yace sai an bashi kaya ne yanzu wani abu na koma gardama amma ko waje ya bari cewa ai ya ci ya bar masa gaba ka amma da wani yayi kokari ya ce ni wallahi ina son ban kana in to saboda wani bi mutunci kuma wani gida in yace ana murna wai ana murna sai a ce wallahi wani wala kanci an kai saboda haka mu wallahi mun karbe shi jima'a ina fatan gane magana ka to kwanci a take ka wani lokaci muhimmanci ga ka wani ka cewa kai ma da wala wani an ci amana ni wallahi ina son diyata ina bashi jama'a ina fatan kana magana amma su da ka a bai an ka ce kotu an kan shari'o'i sai zan baka ba da shawara amma da an ka sake ka sai kallahi saboda ai ƙashin ka shi ke sai a wuce to Allah ka babu ikon gane yace babu nahayi an idan atul mali to wanga bayi mun so mu shige shi gaskiya amma duk saboda an ce akwai eh, lokaci yayi kuma akwai tambayoyi za mu tsaya daga bakin nan muna roƙon Allah subhanahu wata'ala inna muka yi kuskure cikin karatun mu Allah ka yafe mu inna muka karanta daidai kuma Allah wanda karanta ya sa aiki da abin da muka ci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam